يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayanka ‘ya'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan da saki saduwa a wannan matashi mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa a wannan yammaci na talata 16 ga watan Ramadan shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 21 ga watan 6 shekara na 2016 domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma mun tsaya a tafsirin aya na 133 a cikin wannan sura mai albarka suratu albakara baqara haka za mu ɗora daga inda muka tsaya a bayanin wannan ayat jiya insha Allah kafin haka na akwai waɗansu 'yan tambayoyi da za mu amsa tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce shin mutum zai iya karanta dukkan addu'o'in dukkan nau'o'in tasbihin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sujjada a cikin ruku'u na sallah wato addu'o'i ko azkar da ake yin a sujjada wanda sun zo nau'o'i daban-daban idan kana karanta sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tace waɗannan azkar da annabi yake a ruku'i da sujjada ya ambaci wajen azkar kala-kala guda goma sha biyu da annabi yake a sujjada sannan ya ambaci wanda yake a ruku'i wajen guda bakwai to shine yake tambaya anan waɗannan da yake yin a sujjada shi zai iya yi su a ruku'u to dan me kake son ka bar wanda yake yin asujada wanda yake yin ruku'u din ka dauke na sujada kamar yadda shi ruku'u wannan sha'awa ce ta bid'a a zuciyarka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a waje kaza yana yin kaza abinda ake so kai kenan a waje kaza yana yin kaza abinda ake so kai kenan mun gane ko akwai wanda yakan yi a ruku'un kuma yayi a sujada kaman subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfir li Aisha take cewa annabi ya kasance yana yawan faɗan wannan fi ruku'ihi wa sujudihi a cikin ruku'i kuma a cikin sujada to wannan kaga kana iya sa a ruku'i kana iya sa a sujada amma subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi annabi yana yi a ruku'i ne bayan shi a sujada subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi annabi yana yin sa a sujjada ne baya yin sa ruku'i saboda haka bai dace ka yi sha'awan yin wannan ba ka tsaya waya kisa inda amrihi ko wannan shine wajibin musulmi ya tsaya inda aka umarce shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake din shine abin da zaka yi kawai sai ka zaba a cikin nauyukan yau kai wannan ko gobe kai wancan ko a sallan azhar kai wannan a ruku'i a sallan magaraba sai ka canza ba wanda kai a na ruku'in la'asar ne za ka yi a na ruku'in magarba ba ka zaɓa daga cikin waɗannan don ya zanto za ka yi dukkanin nau'o'in a cikin sallolinka wannan shi ne al'akmal fitiba'i sunna sai tambayarsa ta biyu yana cewa menene falala da hikima na yin tasbihi bayan kowace sallan farilla kamar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar so talatin da uku da ake yi lallai ya tabbata a bukhari da muslim da tirmizi da musnad ɗin al'imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sabbaha dubura kulli salatin ثلاثا wa hamida. ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وأتم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواية مسلم غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر annabi yana cewa duk mutumin da yi tasbihi so 33 bayan kowace sallah malamai suna cewa sallan farilla ake nufi mana bayan kowace sallan farilla idan mutum ya yi tasbihi so 33 subhanallah ya yi tahmidi so 33 alhamdulillah ya yayi kabbara so 33 Allahu akbar kaga in ka hada zai baka 99 kenan sai ya cika na ɗari ɗin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir za a gafarta masa zunubansa ko da yawan su ya kai kumfa na kogin duniya Allah madaukin sarki zai yafe masa to da wannan ne ya tabbata cewa ana yin wannan ɗin bayan sallan farilla to menene falalansa tambayar da yake kenan mai falala kuma mai hikiman wannan to in falala yake tambaya wannan hadisin ya gaya mana falalan ko shine cewa yin hakan zai sa a wa mutum zunubansa komai yawansu wannan shi zai sa mai hankali ya yi ƙoƙari ya lizinci wannan akwai hadisi da ya zo yi nuna yin goma-goma subhanallah goma alhamdulillahi goma allahu akbar goma sai malamai suke ce wannan ga mutumin da yake sauri kuma yana tunanin in ya tashi ɗin ba zai iya karanta waɗannan talatin da ɗin ba to sai ya karanta su goma goma sai ya je ya ci gaba da harkokinsa zai samu wannan falala insha Allah wannan shine falala amma menene hikima idan yana nufin hikima karanta wannan din ne to malamai suna yin istinbati akan wannan shine cewa lura da duk sauran ibadodi duk lokacin da ka gama wata ibada sai a umarce ka da ka yi wani abu kuma na ibada saboda ka ihdasu ko karban ibadan ka shi yake sa ka ci gaba cikin ibada ɗin sannan kuma duk yadda mutum ya kai da tsantsani yakan iya yi kuskure ko wani tawaya ta samu aikinsa na ibada to bayan nan sai a sa shi wani wani aiki na ibada wanda zai zai kammala masa ta tawayar da ya samu a ibadarsa da yi da farko ɗin wani lokacin ashe ya yi kafin ya yi wannan ibada wani lokacin kafin nan kuma da bayan nan malamai suke shi wannan shine hikima ma na ce ɗin nan da ake yi na sallah domin su yi maka jabar ɗin kasko ko waya wadda ka samu kanka a ciki lokacin da kake sallah na farilla ɗin to wannan na daga cikin wannan kuma wannan shi ma za mu iya hararo shi daga wannan hadisi da muka karanta shi an mutum ya haka za a gafarta masa zunubansa tana iya ya ɗan wani kuskure a sallah hmm, ko ya shagaltu ya fita daga sallah in yi waɗannan tasbihai na bayan sallah ɗin to Allah madaukin sarki yana iya amfani da su ya kankare masa wannan ɗin amma in yana tambayan menene hikiman adadin ne ba mu sani ba mun gane ko Allah madaukakin sarki ya waɗansu abubuwan yana bayyana mana hikima ko yi isharar da malamai za su yi istinbatu akwai kuma waɗansu abubuwan da baka isa ka gane hikimar ba sai dai ka sallama kawai kamar da aka ce sallan in alfajir ya bullo ka yi raka'a biyu idan rana ta kawar daga tsakiyar sama ka yi raka'a hudu shine azhar ko idan inuwarka ya kai abin nan ka so biyu kai la'asa kai raka a hudu in rana ta faɗi kai raka a uku babu hankalin da zai iya nuna maka me yasa nan aka ce biyu wannan aka ce hudu wannan aka ce hudu wannan aka ce uku wannan kawai sami'na wa ata'ana ake yi wallahu a'lam sai tambayar sa ta uku yake cewa shin zaman jilsatul istiraha da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi yana yin shi ne a kullum kuma a kowace raka'a ko kuma wani lokaci ya yi wani lokaci kuma ya yi sallah ba tare da yin ba jisatul istiraha wannan suna ne da malaman fikihu suka bai wa zama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya zo a cikin sahihul bukhari haka nan ah, abu dawud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi raka'a na ɗaya zai je raka'a na biyu yace thumma yastawi qa'idan sai sai ya daidaita a zaune mu'tadilan ya wato ainihin natsu hatta a kullu azmin ila mawdi'ihi har kowani wato kashinsa ya koma inda yake mana yakan zauna ya nutsu sannan sai ya sai ya daga daga raka'a na farko zuwa na biyu kenan haka nan daga raka'a na uku zuwa na hudu sai malaman fiqh suka sama wannan zama din wannan qa'ida din suna kiranta jilsatu al-istiraha wato zama na hutu lafazin hadisin da yazo siffan sallan annabi ake yi sai aka ce in yayi haka sannan sai yayi haka to malamai dai sun ijma'i akan cewa wannan jilsatu istiraha din ba wajibi bane a cikin sallah da wannan hadisin da na faɗa maka ka gane kenan ba a kowane raka'a ba ake yi a'a ana yi ne a raka'a na ɗaya zuwa na biyu sannan a raka'a na uku zuwa na hudu lokacin da kai kai sujjada na biyu in zaka ɗaga. a lokacin ne ake yin jilsatu al-istiraha shin koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi hadisin bai nuna mana haka ba sai dai waɗansu malamai sun yi istinbatin wannan kasancewa hadisai da dama da suka zo suka siffanta sallan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su faɗi wannan ɗin ba wannan ya nuna kenan da kullum haka yake yi to waɗanda suka siffanta sallansa da waɗanda suka faɗa mana wannan to da su ma ba za su kuskure wannan ba to wannan ma shi yasa suka ce ba wajibi ba bane a mustahabbi ne dan haka idan kai kai shi kullum kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam idan kai wani lokaci wani lokaci ba ka yi ba to ka bar wani abu wanda yake ba dole ba ne don haka ba ka da laifi ina fatan mun gane wannan shi ne amsa tambayoyi da muka samu jiya allah maɗaukakin sarki ya ƙara ganar da mu ya mana buɗe da haka za mu ƙara maimaita aya na 133 mu ƙarasa bayanin da muka ɗauko jiya sannan sai mu ɗora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء Allah madaukakin sarki yana cewa wajen yin raddi mai yahudu da nasara da suka karkace daga millar annabi ibrahim suka ki karban musulunci wadda aka gina shi bisa millar annabi ibrahim kuma suna da awan ƙarya cewa abinda suka ga annabawansu a kai shine wannan yahudanci ko nasaranci da suke yi allah na ce am kuntum shuhada bari shin kun kasance a hallare iz hadara yaqub al yayin da alamun mutuwa suka zo ma yaqub shin kuna nan a wannan lokacin ne muka ce wannan su'al ne ko istifham ne inkari wanda yake nuna korewa ba kwanan lokacin da wannan abin ya faru dan haka kada ku jingina ma annabi yaqub da ƴaƴansa abinda ba ku da ilimi ne ni akai amma da ma kun shaida to ga wasiyar da sai Allah ya bayani wasiyar ko iz qala li banihi yayin da ya ce wa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bautatawa a bayana wato bayan mutuwata qalu na'budu ilahaka suka ce zamu bautata ma abun bautanka wa ilaha aba'ik da abun bautan iyayenka Ibrahim da Ismail da ishaq ilahan wahidan abun bauta ne guda shi kaɗai duka waɗannan suka bautata masa wa nahnu lahu muslimun za mu bautata masa a halin muna masu dimantan miƙa wuya zuwa gare shi wa nahnu lahu muslimun wannan an zo da shi da sigan aljumla al-ismiya malamai suna cewa aljumla al-ismiya tufidu as-sabata wal istiqrar yana nuna cewa mun dawwama a kai za mu bautata ma Allah mana masu miƙa masa wuya za mu dawwama a cikin wannan miƙa wuya ɗin har mu ma ta mu ajalin ta zo mana to magana da muka fara jiya shine magana akan cewa anan duk inda ake faɗan muslimun muslimun ɗin ana nufin cikakken musulunci ɗin cikakken min wuya kuma mun ce islam yana zuwa a yaran alkur'ani haka nan a yaran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato a cikin sunna da kuma istilahin malaman musulunci yana zuwa da ma'anoni guda biyu ma'anar na farko shine addini addinin musulunci din kamar yadda Allah yana cewa inna dina inda Allahil islam addini a wurin Allah shine musulunci wato suna kenan na wannan addinin musulunci sannan yana zuwa da ma'anar marhala ta farko na karɓai ko na shiga shi addini ɗan wato mi wuya na zahiri ka furta da baki cewa kai ka shiga musulunci maganka kana zuwa masallaci wannan marhala ce ta wato ainihin ta farko tana iya yi wa abin ya shiga cikin zuciyarka idan ya shiga zuciyarka abin da ka faɗa in daga zuciya ya fito to ka shiga marhala ta biyu kenan wanda sai in akwai shi ne marhala ta farkon ke inganta wanda marhala na biyun shi ake kiransa iman ko kuma wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani a ayar da muka karanta jiya mun ɗauka daga maganar alqurtubi qalat arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum larabawan ƙauye sun jo sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani kamar suna san su Eh, ya ba su wani abu saboda ba wai yaƙi ya kai musu ba abin nan ba su ne suka zo kawai suka yi imani hmm? kamar da za mu fahimci wannan ya munnuna alaika an aslamu kulla ta munnu alayya islamakum balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil iman sai Allah ya ce ka gaya musu lam tu'minu ba ku yi imani ba tukun eh, walakin qulu aslamna ku ce dai mun mi kauya. mun shiga musulunci na zahiri kuma wannan shine abinda hadisin jibril ma yake nuna ko sha islam daban iman daban to sannan islam yana zuwa da ma'anin iman wannan itlaqi na uku kenan kamar da iman din ma yake zo yakan zo da ma'anan islam anan a farkon maganan nan da muka yi da yake cewa man amana billahi minhum billahi wal yawmil akhir iman din anan yana nufin islam ne hmm? kuma islam din ma'anansa addinin gaba daya ina fatan mun gane to wannan abin da yasa na tsawaita magana akai saboda magane in an ce islam sunan musulunci to ne gama garin suna wadda dan an cewa mutum musulmi hakan yana faruwa ne sakamakon yayi wannan abin na zahiri wannan marhala ta farko yayi na zahiri ko da a cikin zuciyarsa babu imani tunda mu ba ma sanin abin da ke zuciyarsa sunansa musulmi a wajen kuma za a gudanar masa da hukunce hukunce na musulunci na zahiri wannan shi yasa malamai suna cewa duk wanda ya furuta wannan kalman ya zama musulmi ya zanto min ahlil qibla wanda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ah, man salla salatana oh, wa nasaka nusakana wastaqbala qiblatana fadhalika almuslim allahu alladhi lahu dhimmatu allahi wa rasulih fala tukhiru allaha fi dhimmati duk wanda yayi sallah irin tamu ya fuskanci alqiblan mu yayi yanka irin namu to wannan shine musulmi shine musulmi wanda yake da alkawari na kariyan Allah madaukakin sarki don haka kada ku uh, tawaye ma Allah madaukakin sarki kariyansa to muna faɗan wannan don mu ƙara gaya muku cewa malamai suna cewa wanda ake kira musulmi kala uku ne ko wanda ake kira ahlul qibla kamar yadda mai al'aqidar tahawiyya yake cewa Wani sammi أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين منا كرا ما سفس كنتر القبل مسلمي مؤمنين متكر suna ikrari da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suna gaskata shi a duk abin da ya faɗa da duk abin da ya bayar da labari to malamai suke cewa ahlul qibla wanda su ne musulmai ɗin ko ko mu'minai ɗin a idlaqi in an faɗi imani ana nufin islam ɗin mata gida uku ne akwai wanda ake kiransu maslamatu al-ikhtiyar na biyu maslamatu al-ittirar na uku مسلمة الدار مسلمة الاختيار سوني تنتقريا مسلمي كنا ودندا سكذابي سشجاء الدين مسلمسي سن يرداني دشي باتيلس تاسو أكيبا باوي كوي سنا bin musulunci ne don kayan gadon gidansu ba ne a'a tana iya an haife su a musuluncin amma sun ji a zuciyarsu cewa sun yarda da abin ɗari basa ɗari shi yasa suka ɗore a kai ba wai don tsoron mutanen gari za su yi musu wani kallo ko iyaye za su yi musu wani kallo ta inda in sun tafi wani wurin suna iya manta da addinin ba wadda suka zaɓi su zanto musulmi ɗin wannan shine irin jumhur ɗin sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su suka yi tunani suka ga cancanta su karbi musulunci suka karɓa. waɗannan su ne musulmi na ƙwarai idan an yi itlaqin musulunci ana bayanin tantagaren musulunci to musuluncin waɗannan ake nufi kuma ne wadda waɗannan annabawan suke cewa shi abin abinda suke a kai. akai shine abinda Allah madaukin sarki ya yi umarni kowa ya yi. a shiga musulunci da zaɓen kai ba tare da wani ya tilasta ka ba ma tilastawa na hakikani na bayyane ko kuma tilastawa na koye ta yadda kana jin kunya wani ko kana jin tsoron wani kada ce ka sabawa iyayenka ko ka sabawa mutanen garin ko ka sabawa yanayin na wato ainihin iyaye ko malamanka ko wani abu a'a kana yi ne kawai dan ka yarda shine addini na kwarai babu wani addini wanda yake na dibe in bashi ba waɗannan su ne maslamatu mene maslamatul ikhtiyar sai na biyu su ne maslamatul iktirar waɗanda tilas ya suka shiga musulunci ko wani kwaɗayi ya tilasta musu shiga musulunci ko tsoro ya tilasta musu shiga musulunci ai ana samun waɗanda suke musulunta dan kwaɗayi ko dan tsoro maslamatul fatih mutanen da suka musulunta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude magarin makka yawancin yawancinsu ko gabaɗayansu ɗayansu sun masalanta ne don jin tsoro ko saboda amira Amru ibnu abi kafsha suke cewa ko wato al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama saboda ka in ba mu zo mun bi shi ba to karshe kashe mu za a yi wahala za mu shiga menene da sauransu waɗannan musuluncinsu ya yi hmm? amma a hankali musuluncin yake shiga zuciyarsu in musuluncin ya shiga ya zauna a zuciyarsu sai su haɗu da mutanen farko ɗin su ne masalamatu al-ikhtiyar yasa tarihin musulunci ka ga cewa ne kaza a yaki kaza ya musulunta wa hasuna islamuhu ma'anan wa hasuna islamuhu shi shine abin ya shiga zuciyarsa ya dawo yana yi yanzu ba wai dan wannan tsoron da da ya shigar da shi ciki ba kenan wanda ya musulunta a sakamakon tsoro musuluncinsa ya inganta a zahiri za a karɓi shi a matsayin musulmi wannan shine abin da hadisin usama ibn zaid yake tabbatar mana lokacin da suka tafi yaƙi suka je garin wani mutum yana da awaki ya ga za a kashe shi sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai usama ya wato ainihin ya kashe shi da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari annabi ya ce don me za ka mai kai haka ya ce ya rasulullah ba musuluncin gaskiya bane ya musulunta ne don tsoron kada a kashe shi shi yasa kawai na ga ai to me amfanin musulunci annabi ya ce annabi ya ce shakakta an kalbi ka ka tsage zuciyarsa ne kaga haka din ma'ana annabi ya masa inkari idan mutum ya ce la ilaha illallah wa nakufu amman qala la ilaha illallah aqidar ahlus sunnati wal jamaa in mutum ya ce la ilaha illallah to ya zama dan uwanka babu sauran gaba da yaki kuma tsakaninka da shi wannan su ake kira maslamatu al-ittirab wani zai ce a'a to ai an ce la ikraha fi din ya za a yi a ce wani kuma ya shiga cikin addini ah, sakamakon tilastawa eh la ikraha fi din ma'anar la ikraha fi din shine ba a tilastawa mutum ya karbi addini da sa ai mutum shi imani a zuciya yake baka iya tilasta zuciyar mutum ko hankalinsa ne abinda zaka iya tilasta shine sa yayi maka abu ko yana iya yin abun ba wai yana son abun bane to a musulunci in mutum ya miƙa wuya ma addini ya aikin addini ko da a zuciyarsa abin bai zauna ba sunansa musulmi sai dai ba zai amfana da musuluncin a lahira ba sai in abin ya zauna a zuciyarsa ina rata ku gari wannan su ne maslamatu al sai na uku su ne maslamatu dar wato musulmi wadda suke yin musulunci saboda an haife su a garin musulmi a cikin waɗannan ne ake samun manafakai kun gane ko yawancin manafakai a irin waɗannan ne su kawai masalincin su saboda kawai sun tashi ne sun ga iyaye suna musulunci tana iya ma akwai abubuwa da yawa na musuluncin ba sa yi in sun ga kana yi ma za su ga kamar wani bakon abu ne kai Kun addinin bai shiga zuciyarsu ba don haka inda za su bar wajen su koma wata ƙasa inda ba musuluncin ake ba irin abin da ake a cikin za su yi ko kuma alal akalli za su yi watsi da wato ainihin musuluncin ko kuma za ka samu suna da wani ideology daban irin yadda da yawa daga cikin 'yan boko aqida mu suke da shi kun san ma nan boko aqida a islahin ibnu usman ibnu eh, usman ko su ne waɗanda ba su yarda ma su da abin da kuke akai ba su suna ganin rayuwar turawa shine daidai irin masu cewa in mana son mu ci gaba sai mun ɗauki komai irin na turawa da su da tsarin rayuwarsu da su sai mun yi wannan kafin mu ci gaba waɗannan su ne maslamatu da duk da haka sunansu sunan su musulmi su musulmi kenan ana iya kiran mutum musulmi alhali munafiki ne bai dada musulunci ba in nace munafiki ina nufin annifaqul akbar manafinci da ke fitar da mutum daga musulunci kenan mutum yakan iya zanto dan bid'a bid'ar da take fitar da mutum daga musulunci ma saboda yana da wata shubha ko abin da ya kama da haka amma har yanzu sunansa musulmi aqidar ahlus sunna ba sa kafarta mutum in ya ce la ilaha illallah sai dai in yayi wani abu wanda nassi ya zo cewa wanda ya kafiri ne kun gane ko shi yasa mai al-aqida tahawiyya a gaba yana cewa wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu ba ma kafarta wani daga cikin masu fuskantar al-qibla sune waɗannan guda uku gaba ɗayan su ma lam yastahillahu matakar bai halasta shi ba sai malamai suka shi yana magana akan al-ma'asi al-amaliya kenan zunubai na aiki na gabbai irin su zuna irin su shan giya irin su wane idan mutum yayi ba a kafarta shi ko sai in ya ce halas ne a gare shi to ya karyata Allah kenan wannan kuma a lokacin sai zanto kafiri to da wannan za ku gane maganan da al-Imam al-Qurtubi yayi na jiya da nake ce muku bai ba ku mamaki ba da yake cewa walaisa kullu man aslama amana billah ba duk wanda ya musulunta ne imani da Allah ba saboda me li'annahu qad yatakallamu faz'an min as-sayf saboda me yana iya yin magana wato ya furta la ilaha illallah saboda tsoron takobi wannan sune maslamatu littirar din wala yakunu zalika imanan kuma hakan bai zanto imani to abin da ke tabbatar da wannan daga alkur'ani a cikin suratul hadid don so da dama za ga ana rikici a wannan ana kafarta juna ba wai duk mutumin da aka tabbatar masa da hukuncin musulunci a nan gidan duniya ne zai tsira a lahira ba dole sai ya haɗa wannan islam na zahirin tare da imani shi yasa a alkur'ani gaba ɗayansa a sunna annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗayanta kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake faɗa da da dama daga cikin zaratan malaman alkur'ani da sunna cewa allah yana yana allaka tsira ne a lahira da imani ba da islam ba yana allaka imani ne in ana maganin tsira daga wuta to za ka ji an yi maganin lafazin imani ne ya zo ba lafazin islam ba taban wannan shine gaskiya galibin wurare din akwai ɗan wurare dai ɗan kaɗan wadda balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ina maganin islamu lokaci ko al-islam da ma'anan addini din kenan gaba ɗaya amma in yazo da ma'anan al-khudu'u zahiri to ba'a ina tassa najah da wannan sai dai da al-iman to mana suratul hadid tana nuna mana cewa akwai mutumin da a duniya sunansa musulmi amma a wurin Allah ba mumini bane munafikai gaba ɗayan su nifaqan akbar ai musulmi ne a duniya ko suna zuwa masallaci suna sallah ana yin duk abubuwan musulunci tare da su don haka sunansu musulmi amma ba su imani ba don haka in sun tafi lahira ‘yan wuta ne su in ji Allah madaukakin sarki يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم أنه شاهد لما كنا لنا منافقين ذا سكا كتنقات كان انسد ممنين ذا سنا na kira شيا ألم alam معكم شم ma'akum shin ba tare muke da ذا ba qalu bala haka ne a duniya tare muke sallah tare muke muna azumi tare muna zuwa aikin haji tare kuna kalmar shahada duk tare walakin nakum fatantum anfusakum zuciyar ba zuciyar daban take ba tare take da mu ba wa tarabbastum wa tabtum wa gharratkum al-amaniyu kuna kuna ta dako yaushe ne za ku samu wata dama ku ga kun gama da mu hmm? kuna ta shakku kuna ta shakku muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa gharratkum Amaniyu burace burace su rudar da ku wa gharrakum billahi al-gharur mai rudarwa shedan ya rudar da ku kun kasa yin imani na gaske da Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru yau ba za a karɓi fansa a wajen ku ba haka ma ba za a karɓa ba daga wajen waɗanda suka kafarta kenan su a duniya kafarai ne su ba kafarai ba ne su munafukai ne munafiki ne shi musulmi ne a zahiri ko don ya nuna mana shi musulmi ne saboda haka shi musulmi ne kuma gane munafiki din aya ne mai wahala ko sai dai akwai alamomi da annabi alaihi salatu wassalam ya bayar kawai Allah ya ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru kaga su su daban alladhina kafaru daban sai Allah ya ce ma'awakumun nar makomakku ita ce wuta malamai suna cewa wannan ma'awa makoma kenan ko da Allah ya ce musu ma'awakumun nar kinaya ce yake anil khulud cewa shi ne wajen zamanku na dindindin kako ai musulmi in musulmi ne mana akwai imani a zuciyarsa ai bai dawwama dindindin a gidan wuta ko da wani dalili ya shigar da shi Allah ya shaba ma'awakumun nar hakanan sai Allah bai tsaya nan ba yace hiya maulakum ita ce mai jibarta Allah baranku ita ce wajen da za ku koma shi ma malamai suka ce wannan dalili ne akan al-khulud to kuma babu wanda yake shiga wuta ya dawwama sai wanda imani bai taba dan faruwa a cikin zuciyarsa ba Da Annabi alaihi salatu yana cewa ehm, la yadkhulu an-nara man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman mana duk wanda ya imani to ba zai shiga wuta ba ko in ya shiga ba zai dawoma ba cikin wuta shine ma'ana hadisin la yadkhul din ma'ana la yadkhulu dukhula khuludin amma tun da wannan Allah yana nuna mana cewa in sun shiga za su dawwama to kaga ba su ma taɓa yin imani ba kenan ko amma duka dai sunan musulunci ya haɗa mu da su a nan gidan duniya sakamakon wannan kalma da suka yi la ilaha illallah in mutum ya faɗi wannan asalu minni dima'ahum wa amwalahum shine anan gidan duniya amma a lahira fa annabi ya ce bai sani ba hisabuhum ala Allah hisabansu a wajen Allah idan suka suka tuba suka zanto maslamatul ikhtiyar to a lokacin ne suka yi imani a lokacin ne za su samu za su samu tsira duka wannan bayanin don a nuna muku hadari na abin da malamai sun kira at-takfir kafarta mutane kafarta mutumin da bai ba kafari bane babu dalili akan kafarcinsa kabira ne min al-kaba'ir babban laifi ne daga cikin laifuka a musulunci da na bala salatu wassalam ya tsananta magana a kai. yake cewa man kala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma idan mutum ya ce wa dan uwansa mana dan uwansa a wannan kalma din kenan ko ya ce masa kai kafiri to dole dai sai ta hau kan ɗaya daga cikinsu in shi wannan din kafiri ne to shi kenan, in ba haka ba ta dawo kan wanda ya kafarta shi saboda haka jama'a kafarta mutane ba aikin gama gari bane aiki ne na malamai malaman malamai din ma jigajigai su din ma hukunci za su bayar amma tabbatar da kafirci wa mutum shugaba yake ko alƙali daga nan sai a da hukunci a kansa ko yawa don haka mu gane wannan to a nan wuraren gaba ɗai islam ɗin da ake magana a nan ana maganan islamul ikhtiyar ne wanda shi ne musuluncin da Allah yake so ne Allah ya datar da mu basa kan wannan musulunci to Allah ya ce wa nahnu lahu muslimun mun ce yana daga cikin tsarin mu idan muka ga alam wani suna wanda bamu ganshi ba da farko a alqur'ani mu dan yi bayani akan wannan ko to a wannan ayar akwai sunan da bamu gani ba tunda muka fara tafsirin wannan sura sunan waye ishaq ko sai anan ne anan aka fara ambatan sunan ishaq to shi ishaq kamar yadda muka sani shine ɗa na biyu na annabi ibrahim alaihi salam malamai irin su alhafiz ibn kathir da sauransu suna cewa tsakaninsa da yayansa shine isma'il shekara goma sha hudu kamar yadda na faɗa muku je ko haka al-qurtubi shi ma ya ambata annabi isma'il afwan annabi ishaq ɗaya ne shi ma daga cikin manyan annabawa da Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin alqur'ani kuma ya ba musu ga kaɗan daga cikin yabo da Allah madaukakin sarki ya masa kafin nan sunan ishaq ya maimaitu a alqur'ani a wurare da dama har so goma sha bakwai a surori ɗaiɗai har guda goma sha biyu a cikin suratul bakara wannan shine farkon wurin sannan a ali imran da nisa da an'am da hud da yusuf da ibrahim da maryam da al'ambiya da al'ankabud da Asafat da kuma sad wannan su ne surori guda goma sha biyu da aka ambaci wani abu dangane da wannan annaba ɗin da haka za mu Mu ji yabo da Allah madaukakin sarki ya masa da matsayinsa a wurin Allah madaukakin sarki a alqur'ani a waɗannan ayoyi din na farko dai shine a nan wurin Allah ya yabe shi don wannan yabo ne me za ku bautatawa ‘ya'yan annabi Ibrahim suka ce, ‘ya'yan annabi Yaqub suka ce za mu bautata ma Abinda da kake bautata masa da iyayenka. kenan waɗannan iyayen akan tauhidi suke wannan yabo ne cewa masu tauhidi ne kenan annabi ishaq muwahhidi ne kuma tauhidi shine babban abin da yake tsirar da mutum shine ma kadai abin da yake tsirar da mutum a ran tashi alkiyama ko to annabi ishaq mai tauhidi ne duk wani wanda zai jingina masa wani abu sabani haka wanda akan iya samun a littattafan ahlul kitab to wannan shiriri ta ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya yi masa wahayi wato annabi ne aurare da dama a nan cikin suratul baqara kamar da za mu zo mu ji qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq haka nan a cikin suratul ali imran قل آمنا بالله wa أنزل إلينا وما wa علينا وما أنزل ibrahima wa Isma'ila. wa ishaq haka nan a cikin suratul nisa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa wa ishaq kenan Allah madaukakin sarki ya saka shi cikin jerin wanda ya musu wahayi kuma wanda ya yi musu wahayi ko ya saukar musu da wahayi Allah madaukakin sarki ya kore da'awar da yahudawa suke yi Hakanan ma nasara cewa ishaq ba yahudi ne ko ba nasare Allah ya ce ba ba nasare ba aina a ina ya faɗi wannan a wannan sura kamar yadda zo mu zo makaranta am taquluna inna ibrahima wa isma'ila hmm? wa yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara wannan am din irin wannan am kuntum shuhada din ne ko istifham ne na inkar har Allah yake cewa kul a antum a'lamu amillah ku ne kuka fi sani ko Allah mana yana kore cewa waɗannan da muka ambata da ɗai ba su taɓa zama yahudawa ko nasara ba a'a su musulmi ne kamar yadda muka ji nan ko wa nahnu lahu muslimun annabi ishaq Allah madaukakin sarki ya ambace shi a matsayin baiwa ta musamman ga babansa don annabi Allah madaukin sarki ya mamaye wannan shi ma a wurare da dama a alqur'ani yana cewa yayi wa annabi Ibrahim baiwa na Ishaq hmm? wa wahabana lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina a cikin al'an'am ko mun mishi baiwan Ishaqa da Yaqub hakanan a cikin Hud wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi Ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub hakanan shi annabi ibrahim ɗin da kansa ya faɗi cewa ishaq baiwa ne a gare shi kuma ya gode wa Allah ma wannan baiwa din saboda kamar yadda na faɗa muku duk ƴaƴan guda biyu da Allah ya ba mu labari Allah ya bashi su ne bayan ya riga ya yi girma malamai suna cewa sai da ya ci kashe shekara ɗari da wani abu wani su ɗari da wajen ishirin sannan Allah madaukakin sarki ya bashi ƴaƴan nan ya bashi annabi Isma'il daga ba ya bashi annabi Ishaq yana cewa alhamdulillahi allazi wahaba li ala kibari Isma'ila Ishaq na gode ma Allah madaukakin sarki da ya bani bayan na yi girma kyauta na wato ainihin waɗannan ‘ya'ya falon ma’ata zala wa ma ya abudu na min duni lahi wa habana lahu ishaq hakanan dai a wurare da dama Allah ya maimaita wannan sannan Allah maɗaukakin sarki ya yaba masa cewa shiryayye ne shi annabi ishaq kamar da ke cewa habana lahu ishaqa wa ya yaquba kullan hadaina kowanne daga cikinsu mun shiryar da su saboda haka Allah ya yaba masa da shirya cewa shiryayye ne shi ma'anar wannan ya bi millan annabi ibrahim kenan kamar yadda zamu zo mu ji ta'rifin millan annabi ibrahim din yadda yazo a cikin suratu al-an'am hakanan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a harshen annabi yaqub cewa Allah ya cika ni'imar sama annabi ishaq hmm? wa kadalika yastabika rabbukakum na'am wa yutimmu ni'matahu alayka kama atammaha ala abawayka ibrahima sai ya fadi su wane ne ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaqa wa yaqub a cikin surat yusuf kenan Allah ya cika masa ni'imarsa kenan duk wata ni'ima da dan adam yake bukata Allah ya yi wa annabi ishaq na shirya sannan kamar yadda muka faɗa cewa ya ce ya yi musu wahayi to anan akwai inda Allah ya bayyana a fili ya ce ya ba su annabta falamma a tazalahun ma ya abu na min duni Lahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai ce ne wa kullan ja'alna biya. kowanne daga cikin waɗannan ‘ya'yan ishaq ɗin da yaqub man sanya su sun zanto annabawa banda haka ga wani yabo wa wahabna lahum min rahmatina lahum lisana sidqin aliya mun yi musu baiwa na rahamar mu ta musamman sannan mun sanya gaskiya madaukaki a wato ainihin harsan su kenan Allah yana yaba musu mu muna magana akan Ishaq ne anan ko ya shiga cikin ko Allah yana yabawa annabi Ishaq cewa Allah ya bashi rahama kuma ya bashi gaskiya kamar da ya yaba iyayensa ko cewa innahu kana sadiqal wa'di ko to gashi shi ma anan ya ce ah, lisana sidq har Allah madaukin sarki ya ambace shi cikin salihai yadin salihancin da muka faɗa a jerin annabawa din nan ko wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila sami wa kullan ja'alna salihin dukan su mun sanya su salihai a cikin suratu safat wa basharnahu bi haqa nabiyan min as-salihin mun yi masa albashiri da ishaq ba kawai zai same shi a matsayin ɗa ba a'a ɗa wanda zai zo zai zanto annabi a cikin annabawan ma a rank din as-salihin Allah madaukakin sarki ya ce yayi masa albarka wa barakna alaihi wa ala ishaq ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Allah ya yaba masa da kasancewa bawansa ne wannan al'ubudiyyar khassa da muka yi bayani din nan wazkur ibrahim wa ishaqa wa yaqub ibadana cewa bayinmu ne wanda sun zabi su zanto shine al-islamu al kuma Allah ya yarda da su a matsayin bayinsa din ibadar rahman ya sake yaba musu ya ce mutane ne masu ƙarfi wajen bautan Allah maɗaukakin sarki sannan masu tsananin basira ulil aidi wal absar sannan ya yaba musu da taqwa inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar mun zabe su da wata ɗabi'a na wato ainihin tuna ranar lahira wanda wannan sai mai taqwa ko yaushe suna tuna a ranar lahira sannan kuma in an ambace su ana tuna Allah ana tura ranar lahira Allah ya ce suna daga cikin zababbu wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar ishaq dukina cikin wannan din waɗannan su ne yabo da Allah maɗaukin sarki yawa annabi ishaq a cikin alkur'ani kenan annabi ne babba mu musulmi mun yarda da annabtansa muna girmama shi muna yaba masa waɗannan yabo da Allah madaukakin sarki ya masa arin bayani akan wannan zamu ji in mun zo tafsirin aya ta gaba shi mahaifiyarsa ita ce Sara kamar yadda muka sani ko kuma malamai suna cewa kamar yadda al-Qurtubi yake faɗa a cikin tafsirin sa cewa da kabilun Rumawa da Yunan da Al-Arman da duk wanda suke da alaka da su ɗin nan da banu Isra'il duka waɗannan zuri'an annabi Yaqub zuri'an sorry zuri'an annabi annabi Ishaq ne zuri'an annabi Ishaq ne alaihi salam suna cewa ya rawu shekara 180 a gidan duniya sannan Allah madaukin sarki ya dauke shi wani abu na ƙarshe wadda mun faɗa yayin da muke tarjama annabi isma'il shine akwai daga cikin malaman musulunci waɗanda suke cewa shine azzabih hmm? cewa shine dan da Allah madaukin sarki ya umarci annabi Ibrahim ya yanka shi na gaya muku wannan sabani ne da musulmi suke ko taban eh magana ce ta yahudawa yahudawa su suna ganin cewa ah, azzabe shine ishaq duk da cewa ibnu taymiya da ibnu al-qayyim suke cewa bible ma yana nuna cewa isma'il shine azzabe ba ishaq ba saboda a bible bayan an faɗi kissan azzabe din zaba din aka ce Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka ɗansa tilo ɗansa tilo to kuma annabi ishaq bai taɓa zama a wani lokaci wanda shi shi ne shi kaɗai ɗansa tilo ba kun gane ko eh saboda shi ya mutu ya bar shi ai eh. shi annabi ibrahim ya mutu ya bar shi saboda haka ba za a ce a lokacin bayan annabi isma'il ya mutu ne sannan aka bayar da wannan umarnin ba a ba su taɓa rayuwa da annabi ibrahim da annabi ishaq a matsayin ishaq ɗansa tilo ba saboda haka kenan bible ma na nuna cewa annabi isma'il ne annabi ba annabi ishaq ba to eh, a cikin musulunci kamar da na faɗa akwai sahabbai ma da suke ganin cewa ishaq ne a cikin manyan malaman tafsiri na gaya muku cewa har shi uban malaman tafsiri wanda kowa ya sallama masa hmm? al-imam al-tabari shi ma ra'ayinsa kenan al-imam al-qurtubi dan mazhabar malikiya a cikin tafsirinsa shi ma ra'ayinsa kenan yace shine shine al-asah amma muka ce ba shine al-asah ba ko eh abinda malamai suke inganta shi ne cewa shi shine Isma'il in Allah ya raya mu mun je tafsirin suratul safat za mu faɗi dalilai filla filla na wato ainihin rinjayar da cewa annabi Isma'il shine azzabih ba annabi uh, Ishaq ba sai Allah madauke sarki ya ci gaba da cewa tilka ummatun qad khalat لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki yana cewa tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun tilka waɗancan ummatun jama'a ne na mutane mun faɗi al'umma yana zuwa gungun jama'a ko to umma ɗin anan yana komawa zuwa ga ibrahim da 'ya'yansa da aka yi bayani waɗannan jama'a ne wadda kad khalat sun riga sun shuɗe an yi ta'anis ɗin saboda an faɗi umma ko to ummatun kad khalat sun riga sun wuce laha ma kasabat waɗancan al'umman abubuwan da suka yi nasu ne walakum ma kasabtu ku kuma na yanzu ya ku yahudawa da nasara wadda kuke rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda za ku yi zamani da alkur'ani har zuwa lokacin da za a ɗaga shi kuma aikinku naku ne wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da waɗancan al'umman suka kasance suna aikatawa al'imam al-tabari shekul mafassirina yana cewa wannan magana ne Allah yake yi da yahudawa da nasara cewa annabi ibrahim da isma'il da yaqub da 'ya'yansu ya ku taron yahudawa da nasara ku daina ambatansu da abin da bai cancance su ba ku daina jingina musu kafircin yahudanci da nasaraniyanci don su al'umma ne wadda suka riga suka shuɗe ba ku zamani tare da su ba ba ku da tabbacin abin da suke a kai ku daina jingina musu wannan naku da kuke a kai yau su sun riga sun shuɗe duk abin da suka yi na alkhairi nasu ne yasa ake faɗan wannan ai kowa ya sani abin da kai naka shine naka to ana malamai suna cewa ma'anarsa ladan aikinsu yana tabbata ne masu su kaɗai ba zai koma ba zuwa jikokin su su samu ladan aikin da kaka ko kuma ka ce a nan akwai abinda laraba suke kira ihtibak a balaga ba sai mun tsawaita ba ma abin yake nufi lahum ma kasabtum wa lakum ma kasabtum wa alaikum ma kasabtum abinda suka yi na alkhairi ya tabbata nasu ne su kadai kuma abinda kuka yi na alkhairi naku ne za ku samu ladan shi abinda kuka yi kuma na tsiya shi ma laifinsa akan ku yake wannan shine sai aka share shine ihtibak me yasa ake gaya musu wannan saboda da daman su suna tinkaho kamar da kowane mai sabo da kowane bauɗaɗɗe cikin addini yakan yi tinkaho cewa ai magabatansa mutanen ƙwarai ne in ma shi ya dan samu matsala to waɗancan za su ba shi kariya to shine Allah yake faɗin cewa babu fa kariya anan a abin da ya shafi lahira don kakanka mutumin kirki ne in ba ka yi halin kakanka ba bai tsinana maka komai wannan shi ne abinda muka istinbatu kwanaki ko a ayoyin addu'an annabi ibrahim to haka nan ma shi nan allah ya fito da shi ƙarara a nan wurin maksudin faɗa musu wannan shi ne cewa su waɗancan aikinsu ya riga ya shuɗe duk abinda suka yi na alkhairi yana nan yana tare da su yana musu ku kuma abin da zai amfane ku shine abin da kuka yi kuma na alkhairi amma duk bauɗewa da za ku yi daga tafarkin waɗancan to waɗancan ba za su amfane ku ba shine abin da annabi alaihi salatu ya faɗa lokacin da aka saukar masa da wa'anzir ashirataka al-aqrabin kai gargadi madanginka na kusa shine ya tara su yace hmm? ya kowa ne ya kowa ne ku fanshi kanku daga Allah madaukakin sarki mana ku yi imani imani na gaske dan in ba ku imani ba ba zan tsina na muku komai ba saboda ka ceton annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafi kafirai ba haka nan annabawan da suka shuɗe su ma ba za su ceci mutum wanda ya kafirci ba wanda ya ki ya yi imani da su ba to saboda haka ya ku yahudawa ya ku nasara in kuna son ku yi da magabata to ku bi su ku bi tafarkin su shine ma wakil larabci yake cewa in ka ga mutum yana tinkaho da iyayensa hmm? ka ce to mun ji mutanen kwarai ne lakin bi sama walad sir da abin da suka haifa tunda shi bai aiki irin nasu ba ko tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falah shine abin da Allah yake faɗa nan wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku dangane da abin da suke yi ba malamai suka ce mafi karancin ukuba shine a tambaye ka me yasa kai abu kaza ko me yasa ko ka bari wane ko waɗannan sun yi abu kaza in ku a cikin taro ne ko ana iya tambaye waɗansu daga cikin ku a ce me yasa kuka bar waɗancan su kai abu kaza wannan dan dan muhasaba ne ko zargi ake muku shine daraja na ƙarshe na ukuba to ba za a yi wa kowa ba a cikinku dangane da abin da magabatanku suka yi ba za a tambaye ku aikinsu na alkhairi ko akasin haka ba kamar da su ma ba za a tambaye ku ba dangane da aikinsu ba za a tambaye su ba kai dangane da aikin da kuka yi na alkhairi ko waninsa matukar sun ba ku shirya sun saka ku basa kan tubali kuma ga shi Allah ya faɗa mana shi abin da suka yi Shi ne wasiyar da suka bar yayansu da jikokinsu kai tilka ummatun qad laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun sauran lokacin okay lokacin mu yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa ya zanto daidai farala ce daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya dada mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa mu da ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah ya taimaki shugaban mu basa nufinsa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya kawar mana da wannan yanayi na kunci da muke a ciki don masu taimaka masa Allah ya taimaka musu masu yin masu zagon ƙasa Allah ya shirya da su in masu shirya ne in ba masu shirya ba ne Allah ya gaggautar mana maganinsu innahu huwa sami'ul alim subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe ba zan samu daman zuwa ba zan tafi kefi insha Allah sai jibi za mu dora eh assalamu alaikum